yanzu na tare da dan majalisar dattawa mai wakiltar kudancin non sinata muhammad ali dume don kada suka yi bayani ga manema labarai game da irin al'amuran da ke faruwa musamman abin da ya shafi harkokin siyasa a wannan jihar nawa da ma kasa baki da kada kake kallon yadda harkokin siyasa ke gudana ne a halin yanzu eh to yanzu dai gashi siyasan ya fara yin zafi a wayan wurare amma ga yanayin da muke ciwo halin da muke ciki yanzu din shine muke nuna damuwa ni kamar ni dai na fi sa hankali akan abun da za a yi duk gwamnati ta dawo mana da zaman lafiya tukuna don in ba zaman lafiya duk abin da za a yi din ba za a yi shi a yadda ya kamata to yanzu eh, kana gani kamar za a iya gudanar da zaɓe a wannan jihar Borno kamar yadda ya kamata kamar yadda za a gudanar da wasu a wasu jihohi kamar kudancin Najeriya eh ban tsammani za a iya a gudanar da zaɓe yadda ya kamata kamar yadda ka ce ba amma ya kamata a gudanar da zaɓe kowane irin halin da aka samu a ciki idan gwamnati ba za ta ta shawo kan maganan rashin tsaro din nan ba to ya kamata a tabbatar da cewa mu da muke gudun hijira a wurare daban-daban in lokacin zaɓe ya yi mun samu dama mai zaɓe a duk inda muka samu kamu eh, yanzu haka akwai 'yan gudun hijira a wasu ƙananan hukumomi ya shafi ƙananan hukumomi bakwai ko takwas a wannan jihar borno duk suna wasu wurare kana gani kamar haka zai ba hukumar zaɓe dama ta gudanar da zaɓe ganin cewa waɗannan mutane suna da mazaɓinsu kuma da rajistan su a inda suke kuma inda suka baro. ni kamar ni na zan kai magana a majalisa don a yi kokari a canja dokokin zaɓe nan ya ba da dama ga mu da muke gudun hijira mu yi zaɓe a inda muka samu kanmu dama mafi ɗan dama ɗin adamawa suke amma da aka kai harewa mubi ko kuma yan boko haram sun kwace mubi mun yi sati ɗaya muna kwato mutane mu daga yola mun dawo da su duka nan maiduguri to idan abun ya kasance a kan cewa gwamnati ba ta iya ta kwato mana kasan mu an bar mu ko an tallafa mana mun koma gidajenmu ba kamata ya yi gwamnati ta fara tunanin yadda za ta kaddamar da zaɓe saboda mutanen da suke gudun hijira su yi samu su zaɓi wanda suke so daga inda suka fito a inda su abinda gwamnati ba su sa mun gani a ciki ba shine niyya yin wannan tunkaran wannan yanayin da muka samu kanmu tsakani da Allah. kawo ƙarshen wannan rikici? Mu dai ba wai tana ɗarɗarɗar ma gwamnati muna gani ba ta yi tsakaninta da Allah. Me sa ka faɗi haka? Don in dai an yi tsakani da Allah gwamnati tana da karfi da za ta iya ta kawo wannan ta kawo ƙarshen sa. Sojojin Najeriya ina tabbatar maka sun fi dubu ɗari kuma ni ina tabbatar maka cewa yan kungiyar eh, nan da ake cewa boko haram ba su kai dubu goma ba idan da gaske ake yi ma'ana kenan kowane soja goma za su yaki dan boko haram guda ɗaya a yan kwanaki na kaje kuna ta shigowa da yan gudun hijira musamman kwanaki uku zuwa hudu nan kamar da ku su su na kwanaki na za su kai kamar nawa ne sati ɗaya yau muna ɗibawa mun yi kusan kwana goma haka a lissafin da muka yi an kawo mutane dubu goma sha bakwai zuwa sansanin da aka ware musu na da karshe menene kake ganin mafita ne dan ka karshen ilimin rigingimu da ke ci gaba da tarwatsa musamman ma arewacin kasar nan niyya gwamnati ta tashi ta yi niyya ta yi tsakani da Allah mu kuma shugabanni mu tashi mu ɗauki responsibility namu tsakani da Allah mu yi abun da ya kamata shine kuma zai kawo mana karshen wannan abu a cikin karamin lokaci insha Allah amma idan niyan ba tsakani da Allah ba ma'ana niyan kenan ba kyau shine yasa kake gani muna cikin halin da muke ciki yanzu